وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a goma ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta takwas, wanda ya daidai da biyar ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu zani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alfikhul akbar na imamu abu hanifa abu hamad nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da ɗaya. za mu tashi a daidai gabar da malam abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama ya ce ma'anar ƙurbi walburd me ake hmm, talatin da ɗaya ne talatin da ɗaya ne eh talatin da ɗaya ne malam ya ce ma'anar ƙurbi walburt me ake nufi da kusanci da kuma nisanta da Allah yake yi tsakaninsa da bayansa kusancin Allah da bayinsa da kuma nisan bayi tsakaninsa da Ubangiji ko Allah ya nisantar da mutum daga samun rahamarsa saboda akwai shubuha wanda mu'tazila da jahamiya suke fesawa akwai wurare da dama da Allah ya nuna kusanci wanda wasu ba yana nufin zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba ne su kuma suka kore gabaki ɗaya saboda suna ganin an kusantar da hukuncin ana nufi zatin Allah ɗan adam na kusa da shi ne daga ciki Allah ce walaula idza balagatul hulqum me yasa idan rai ya kai makoshi wa antum hina idhin tanzurun ku kuma ɗan uwan wanda yake halin gargara ta mutuwa kuna kallonsa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun sai dai mu muka fi kusanci gare shi sai dai ku ba kwa gani to alƙurbu a nan yana nufin ƙurb na mala'ika ne ana ganewa saboda Allah da ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu muka fi kusanci gare shi shi wanda yake halin gargara sai dai ku ba kwa gani sai suka ce wai ahlus sunna sun yi tawili su ma shine sai malamai suke cewa in aka ɗauko siyakin ayar yana magana ne ga mutumin da yake halin ihtibar mutumin da yake halin gargara ta mutuwa Allah ce falaula idza balagat alhulqum me yasa a rai a rai idan ta kai makoshi lokacin da za a zare ta wa antum hina idin tanzurun ku kuma a wannan lokacin kuna kallonsa shine waqila man raqa sai a ce ina likita shi kuma ne wa dhanna annahu al shi kuma aikana annahu sayufariqu hadhihi al ad-dunyawiyya yana da tabbas shi zai mutu shine wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu muka fi kusa da shi a wannan lokacin ku ba kwa gani wa yake gani a lokacin shine sai wata aya ta fassara qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ka gaya wa al'ummanka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yatawaffakum ay malakul maut alladhi wukila bikum yatawaffakum mala'ikan mutuwar da aka wakilta shi gare ku shi yake karɓar rayukanku ai ya ƙabibu arwahakum kaga nan kalla iza balagati taraqi Allah ya ce a lokacin da rai ya kai makoshi wakila man raq aka ce ina likita wanda zai duba shi wa zanna annahu al ya tabbatar zai bar duniya sai Allah ce wal tabbati saqu bisaq qauli na haduwa da qauri wajen zafin zare rai ila rabbika yawma idin al zuwa ga ubangijinka shine makoman wannan ran da za a zare ta kaga shine wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu muka fi kusa ga wannan mutumin da yake halin gargara ta mutuwa sai dai ku ba kwa gani ai ba kwa ganin mala'ika amma shi ya ga mala'ika shine sai malamai suka ce wannan qurb anan idafatu tashrif ne Allah ya jingina wannan hukuncin zuwa gare sa saboda ya sharrafa aikin da mala'ikan yake yi mala'ikan da ke zare rai wato shine dan girmama aikin da yake yi na bin dokar Allah wajen cire rayukan mutane sai suka ce to Allah ya taɓa amfani da wannan siyaƙin ko sigar kuma yana ishara a matsayin mala'ika ne a wurin sai malamai suka ce eh gashi nan Allah madaukaki ya ce falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u waja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u Allah ya ce a yayin da tsoro ya gushe wa annabi ibrahim wani irin tsoro شيني هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة سيطورتا سبو دسنكتن أبنتن قالوا لا تخف سيسكتي كككجتوه وبشروه بغلام عليم سكما سبشارة دعا مسنشين النبي إسحاق عليه الصلاة النبي إسماعيل وبشروه بغلام عليم باشي بشارة دا النبي إسحاق ني دا النبي إسماعيل عليه wannan ishaq ne saboda fara ne a wajen fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim saboda haka sara ce mahaifiyar annabi ishaq kaga anan ya tsorata shine Allah ce falamma zahaba an ibrahim ar-ru'u a yayin da wannan tsoron ya gushe wa annabi ibrahim وجاءته البشرى bishara ta zo masa cewa matarsa za ta haihu a alidu wa haza ba'ali wa ana ajuzun wa haza ba'ali shaikha yanzu ni zan haihu alhali ni tsohuwa ce kuma ga mijina shi ma tsoho kaga saboda mamaki fasakkat wajaha ita maru tinta. wa qalat ajuzun aqim tace tsohuwa ce fa ni bakarariya ban ta ayuwa ba shine Allah ce fa basharuhu bi gulamin alim muka yi masa bishara da ɗa masani shine annabi ishaq shine sai Allah ce yujadiluna fi qaumi sai ya koma yana sa'in sa da mu a cikin mutanen annabi lut to da wa annabi ibrahim ya sa isa mala'iku yace fi fiha ya ce a cikin ta akwai annabi lut suka ce ka kawar da kanka me dalili a ja'ahum azabun ghairu mardud azabar da ba za a maimaita bi ma'ana ba zai yi a kawar da ita a kansu ba ta riga ta zo doka ne daga Allah dole sai an halaka su kaga anan sai Allah ce yujadiluna fi qaumi lut sai yana sa'in sa da mu a cikin mutanen annabi lut kuma ai ba da Allah yayi ba kawayayi da mala'iku ya sa'in sa to shine sai malamai suka ce to kaga wannan qurb anan idafatu tashrif ne ba yana nufin Allah subhanahu wataala da zatinsa ba kamar yadda su yasa suka karyata kuma suka kore wannan ma'ana sannan kuma Allah maɗaukake ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni Allah ka ce musu fa inni qarib ni ina kusa ujibu wata da'i iza da'ani ina amsa kiran mai kira duk lokacin da kira ni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kaga anan alqurb to kaga ma'anar qurb kai an santa alqurbu ma'lum wal kayf ghayru ma'qul ko kuma majhul wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu wasu'alu anhu bid'a saboda haka Allah ka ga ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum wancan dan kuma yace fa inni qarib ina kusa kaga kusanci ma'anar in an ce kusanci ka san me ake nufi da kusanci ba yana nufin dan an ce wani na kusa da wani baya nufin zaki suke kusa ba ko ana fahimta kowa ya fahimci in aka ce wani ai na kusa da wani ne baya nufin zatiyan kamar yadda su mu'tazila da jami'a suka kore su kuma mumassila sai suka ce a nan irin qurb na dan adam saboda haka kusanci na ɗan adam da ɗan adam sai suka fassara shi da haka mumassila kenan su ne ake kira mushabbiha masu kamanta Allah da ɗan adam su kuma sai suka kamanta ta da wannan to kaga ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar da shi bila takyifin ba tare da cewa ya yanayin kusancin yake ba wala ta'tilin kuma ba tare da korewa ba wala tamthilin kuma ba tare da kwatanta kusancin da na ɗan adam ba saboda haka an ce kusanci kowa ya san me ake nufi da kusanci ma'anarta yanayi ba wanda ya santa kwakwalwa ma ba zai iya ɗauka ba yin imani da wannan kusancin wajibi ne saboda Allah da kansa ne faɗi tambaya akan yaya kusancin yake shi ma kansa bid'a ne saboda haka malam yace a aqidan ahlus sunna wal jamaa wal shi kuma ni tinta. Allah yana nisantar da bayinsa daga gare sa ko ya nisantar da kansa daga bayinsa idan sun saba masa sai Allah subhanahu ta'ala ya nisantar da su daga rahamarsa ya nisantar da su daga kusancin da suke da shi gare sa ana ganewa to kaga al-burdu kai ma'lum in an ce nisanta an san me ake nufi مجهول majhul yaya nisantan yake abu wanda baka san sa ba wal bihi wajibin, yin imani cewa Allah na nisantar da kansa daga bayinsa ko ya nisantar da bayinsa daga garesa daga kansa kaga majhul ba wanda ya san wajibun wannan wajibi ne bi ma'ana dole ka yadda da hakan saboda nasoshi sun tabbatar da haka wa su'alu anhu bid'a baya akan yaya nisantan yake shi ma bid'a sai imamu abu hanifa ya ce wa laisa qurbullahi ta'ala ba ana nufin kusancin Allah maɗaukaki ba, wala burduhu balle nisantansa da bayansa min tsariƙi tulil masafaci wa ƙisariha ba yana nufin tsawon tafiya ba ne ba kuma gajartan tafiyar alƙurb ba wai kusancin tafiyar ba wa burd ba wai ana nufin nisantan tafiyar ba ne walakin sai dai abin da ake nufi da shi ala ma'anar karamati wal hawa ne yana zuwa bisa ma'anar karama Allah ya kusantar da bawansa zuwa gare sa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma taqarraba ilayya abdi mimma aftaratuhu alaihi ko kaga anan bawa bai taɓa neman kusanci zuwa gare ni kamar abin da na wajabta masa ba wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu in ji Allah maɗaukaki kamar yana manzo Allah ya faɗi hadisul qudusi bawa na ba zai gushe ba yana ta neman kusanci zuwa gare ni har sai na kaunace sa kaga wannan hadisin ya fassara kusancin kenan ko fa idza ahbabtuhu in na kaunace shi in ji Allah kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi imana zan kare jinsa daga duk abin da yake saban Allah ne wa basaruhu alladhi yubsiru biha aw bihi da kuma ganinsa da yake gani da shi wa yaduhu allati yabtishu biha da hannayensa da yake damka da ita wa rijluhu allati yamshi alaiha da kafafuwansa wanda yake takawa da ita wala in sa'alani wallahi da zai tambaye ni la wallahi zan basa wala in ista'azani wallahi da zai nemi kariya ta la u'izannahu wallahi zan kare shi kaga nan ya nuna kusancin ko to shine imamu abu hanifa Allah ji da rahama yace ma'anar wannan kusancin al shine karama ce Allah subhanahu wataala yayi wa wannan bawan ya kusanto da shi kusa da shi ba ana nufin alƙurbu zaki ba ne ba ana nufin kusancin shi ga zatin Allah ba ne a'a kusancin shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen samun karbuwa a wurin Allah wajen ƙauna Allah zai ƙaunace shi in ya ƙaunace shi zai kusanto da shi zuwa gare sa ne. walburd shi kuma shi shine wulaƙanci Allah zai wulaƙanta shi Allah zai wulakanta shi shi sa ya ce wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wanda ya tarayya ga Allah ya yi ɓata bata mai nisa ka game Allah ya nisantar da shi da game samun rahamar Allah kaga wannan yana nuna bawa ya nisanta daga samun rahamar Allah kamar yadda ya faru da shaidan lokacin da Allah ya ce wa mala'iku su yi sujada ga annabi Adam, fasajadar mala'ika da kulluhum a jima'un, duk mala'iku ranka takabbinsu suka yi sujada, illa Iblisa sakbara wa kana min alkafiri, banda Iblis ya yi girman kai mancan ya kasance cikin kafirai. su يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه Allah ya ce kai iblis me ya hana ka yin sujjada ga abin da na halicce su da hannaye na guda biyu astakbarta am kunta min al'alin kai girman kai ne ko ko kana daga cikin wa'anda suke jiji da kansu qala ana khairun minhu sai shedan yace shi fa yafi annabi adam alkhairi khalaqtahu min narin khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga yumbu qala fakhruj minha fa innaka rajim sai Allah ya ce wa shedan ku fita daga cikin aljanna daga yau na jefe ka wa inna alayka la'nati ila yawmiddin lallai akanka akwai tsinuwa na har zuwa ranar tashin alkiyama kaga tsinuwar Allah shine bu'duhu an rahmatillah an nisantar da shi daga samun rahmar ubangiji kaga wannan walhawan shi shine wulaƙanci. Allah ya wulaƙanta shi wal muti'u qaribun minhu ila kaifin imamu abu hanifa yace shi bawa mai da'a ga Allah yana kusa da Allah ba tare da cewa ga yanayin kusancin ba yana yi wa mu'tazila raddi wal'asi ba'idun minhu bila kaifin shi ma mai saban Allah ya nisanta daga Allah ba tare da ga yanayin siffar nisan ba amma yayi nisa daga Allah saboda abinda zai kusanto da shi ga Allah ya ƙibinsa abinda zai sa Allah ya nisantar da shi daga gare sa ya afka wannan abin to kaga wannan yana kara gaya maka yanda wato ma'anar alƙurbu walbu'udu yake sai ce walƙurbu walbu'udu shi kusancin bawa ga ubangijinsa ko kusancin ubangiji ga bayinsa walbu'udu da kuma nisan bayi ga ubangijinsu ko kuma ubangiji ya nisantar da kansa daga bayinsa wal iqbalu kuma da fuskantar su idan sun tuba alal munaji ga wanda yake munajati da ubangiji yana kiran Allah kaga shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya tabbatar da wanda yake addu'a fa innahu munajin rabbahu shi yana munajati ne da ubangijinsa ana ganewa shine sai ya ce wa kazalika jiwaruhu aljanna haka kuma kusantan ubangiji a aljanna walhukufu baina bayna yadayhi da tsayuwa gaba ga Allah ranar tashin alkiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه bainahu ترجمان باب وني babu wani daga cikin mu face sai Allah yayi magana da shi babu wani mai tafinta tsakaninsa da ubangiji saboda haka kowa zai tsaya gaba ga ubangijinsa Allah ce yauma yaƙumun nasu li rabbil alamin ranan da mutane za su tsaya ga ubangijin talikai bila kaifin ba tare da faɗin ga yanayin tsayuwar da bawa zai yi a gaban ubangijinsa ba kaga wannan ya warware shubha wanda mu'tazila suka fada kai suka kore jahaniya ma suka kore A sha'ira suka yi tawili mu mumatsila suka kwatanta shi da na ɗan adam alis sunnatu wal jama'a ala fahmi salafil umma suka ce mun yadda da kusancin bawa da ubangijinsa ko ubangiji ga bayansa mun yi imani da haka ba tare da siffanta ga yanayin ba kuma wajibi ne mu yadda da haka sannan tambayan ya yanayin yake shi ma laifi ne saboda Allah ba wanda ga Allah kuma ba wanda zai ga Allah in dai a duniya ne sai an mutu kuma ba a ganin Allah sai a lahira shine hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayin imamu Muslim lokacin da manzo Allah ke siffanta dajjal sai ce innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'awara ya ce lallai dajjal yana gani ne da ido ɗaya kuma ubangijinku baya gani da ido ɗaya da ke nan ke gani da ido biyu sai ce wa wa'alamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta ya mutu ku sani ba ɗaya daga cikinku ba zai taɓa ganin ubangijinsa ba har sai ya mutu waye tabbatar da cewa ba a ganin Allah sai ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu ya za a yi ka tabbatar da yanayin ganin ana ganewa kaga sai a lahira to wajibi ne ka yadda kaga maganar da ikbal iqbal ba Allah maɗaukaki ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala fusihin la taqnatu min rahmatillah inna allaha firu dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ce ka gaya musu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wa'anda suka yi wa kawukan su barna la taqnatu min rahmatillah kakku kuskura ku eba tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin lallai Allah yana gafarta zunubi ranka ta innahu huwal ghafurur rahim lallai shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai sai ce wa anibu ila rabbikum ku nemi kusanci zuwa ga ubangijinku kaga anan yana maganar iqbal kenan ko kaga bawa ya saba wa Allah kuma ya dawo ya fuskanci Allah Allah kuma zai karɓi shi kaga ne yana nuna Allah subhanahu wata'ala yana jawo hankalin bayi wanda shi ɗin ya sanya musu wato wasu wasi a cikin zukatansu ya rudar da su suna ganin cewa saboda yawan saban Allah da suka yi kaman Allah ba zai rama ba zai yafe musu ba to sai Allah yake cire musu wannan shubha wanda shi ɗan yake kokarin wa bayan Allah cewa duk irin saban da yi wa Allah in sai zaka fuskanci Allah Allah zai karɓe ka kuma zai yafe maka zunubinka shi sa ce yaghfiru dhunuba jami'a yana gafarta zunubi ranka kaddanta kaga a karfafawa wa bayi cewa Allah yana fuskantar bawansa idan ya tuba shi sa ce at-ta'ibu min azam kaman la dhanba Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ce wanda ya tuba daga zunubi kamar mutumin da ba yi da zunubi ne kaga ya fuskanci Allah Allah kuma ya fuskance shi ya karfe shi ya yafe masa zunubinsa to kaga wannan shine abinda Imam Abu Hanifa yake kokarin haskata mana wanda ya warware shubha waɗanda suke kore kusancin Allah da kuma waɗanda suke kamanta kusancin Allah da na ɗan adam su ne mumassila mushabbiha wanda suke korewa mu'tazila da kuma jahamiya asha'ira kuma suka yi tawili saboda haka shine sai imamu abu hanifa yake mai da martani gare su akan cewa Allah subhanahu wataala yana kusantar da bawansa zuwa gare sa karama ce yayi wa wannan bawa kuma yakan nisantar da bawa daga gare sa wannan wulakanci ne Allah ya yi wa wannan bawan in ya tuba Allah zai karɓe shi sannan kuma zai yafe masa zanubansa da baki ɗaya. saboda Allah baya so bayinsa su ƙeba tsammani daga samun rahamarsa saboda haka ko da yaushe yana shimfaɗa hannayensa don ya karɓi tuban masu tuba inna allaha ya busuku ya dahu billaili li ya tuba limusi musi'in hau. ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi Allah yana shimfida hannunsa da daddare dan ya gafarta wa wanda ya saba masa da rana wa yabsutu yadahu bihari li yatuba li musii'il layl haka kuma yakan shimfida hannunsa da rana dan ya gafarta wa wanda ya saba wa Allah kaga ikbal kenan Allah yana fuskantar bayinsa duk lokacin da suka fuskance shi da gafara da tuba saboda haka ne Allah ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana da nufin yayi tuba a gare ku irada shar'iyya diniya amriya Allah yana son yayi tuba a gare ku addini ne umarni ne sa'annan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi sai ce wa yuridul ladina yattabi'una shahawat amma wa'anda suke son bin sha'awa ta zuciya ta saban Allah suna so an tamilu mailan azima ku karkata dukkan karkata mai girma da za ta nisantar da ku daga kusanci tsakaninku da ubangiji to kaga wannan yana nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayinsa kuma yana so su tuba yana so ya gafarta musu shi sa Allah ce inna Allah yuhibbu tawadina wa yuhibbu almutatahhirin lallai Allah yana son masu yawan tuba kuma Allah yana son masu tsarkake kawukansu duk mutumin da ke zama da alwala kadai ko da ba bai yi sallah ba inda yana kiyaye alwala ta warware ya sake ta warware ya sake to wannan kiyaye alwalan yana gadar masa kaunar Allah Allah yana yana son sa saboda ya ce wa yuhibbul mutafashirin sannan kuma mai yawan tuba Allah yana sa saboda ya ce inna Allah yuhibbut tawwabin Allah na son masu yawan tuba kaga sida ce ta mubalaga wato tun laifin da yayi da karama da babba yana neman gafarar ubangiji Allah samu dace kaga a wannan gaba imamu abu hanifa ya warware shubhar wa'annan mu'tazila da jahaniya sannan kuma ya warware shubha na mumazzila al-mushabbiha sa'annan kuma asha'ira masu tawili da suka fassara shi akasin abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi wanda kuma ahli sunna wal jama'a su ne suka tsaya tsayin daka suka tsaya wato tsaka tsaki na ƙarshensu su ne ba suka ce alƙurubu, alƙurubu kawai suka ce su sai dai a ce alƙurubu wato ma'anar ba a sansa ba walkaifu su a wurinsu sun ce alƙurbu a nan majhul wai ba a sansa ba wannan walƙaif Zairu ma'akul shi ma ya yanayi ba a sansa ba wal'imanu bihi wajibun saboda haka wajibi ne ka yi imani cewa ba a san shi ba su haka suka ce ba ka san shi ba kaga in aka ce ba a san ma'anansa ba kaga saukar da alkur'ani bai yi amfani ba kenan Allah ce li yadabbaru ayatihi aiko wal yatadhakkara ulul albab an saukar da alqur'ani dan ayi zurfin tunani a cikin ayoyinsa to su kuma sun ce ma'anar ma ba a sani ba kuma ka san ma'anar ta ba kaga kawai kamar kai ka ce a b c d a kawai to kaga me a ba ka san a ba alifin baka san me Alifun ba ba'un ma baka san ba'un ba kaga bai da amfani kenan wannan shine ma'anar mufawwi ba wanda suka ce ma'anar ma a miƙa wa Allah Allah ne kaɗai ya sani to kaga ahli sunna suka ce a'a suka ce ma'anar sananniya ce yanayi ne ba wanda ya san sa yin imani da haka wajibi ne kuma tambaya akan yaya yanayin yake shi ma bid'a ne to kaga wannan shine tsaka tsaki kuma shine daidai da aqidan ahli sunna wal jamaa saboda yanayin lokaci za mu takaita a wannan gaba in Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi akan alqawlu fi tafadili ayatil qur'an magana akan fifikon ayoyi na alqur'ani insha Allah subhanahu ta'ala. in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muke yi kafin ladan ya kira sallah abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah da kuskurkin ma wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sai sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin zai amfani mu duniya da lahira duk abin zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya kan abin da bai saba wa dokansa ba Professor Umar ɗakin Gari da Allah yawa rasuwa kwanaki da muka yi magana mahaifin Nasir mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ita aljanna alfirdaus ta zama makoma a gare sa shi kuma hidiman da ya masa a matsayi na uba da jinyan da ya Allah ya sa ya zama kafara a gare sa akwai a gambo shi ma ɗansa ya rasu jiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zama mai ceto a gare sa ya sa ya zama mai ceto a gare sa ya musanya masa da mafi alkhairi ga wannan ɗa sannan akwai Dr. Abdulmalik yana kwance a Abuja ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara a gare sa ya tada kafadinsa ya bashi lafiya mu kuma da ya ara mana lafiya ya ba mu ikon aiki da wannan lafiya wajen neman yardan Allah wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zur'iyarsa Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatan kwacin wanda ko fiye da naka da mu shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwa mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.